Mahimman matsalolin da tawagar kungiyar OEF ke kokarin walwarewa a yayin wannan ziyara sun hada da sabon kundin zaben kasar Nijar da ke ci gaba da rage hukumar zaɓe daraja a idan 'yan adawa. A karan farko tawagar ta OEF ta gana da gungun jam'iyyun Front Patriotic pour la Patrie et le Peuple ga kuma yadda ta kaya a tsakanin su daga bakin kakakin su Dr. Adal Rubaid. OEF mun ce musu a su yi kokari su tabbatar da kowa gaskiya yake hodi kuma abin da yake hodi shi zai yi. tunda menene matsala yanzu class politics ta Niger ah, an sa ƙarya babu amana an kare amana wa'ansu suna hudin abu da bakinsu abin da suke yi ba shi ba suke yi kuma mun gaya musu senikin cikin court electoral ta fito kuma ba mu yarda da shi ba balle mu yarda da senikin da kanta kenan suka ce za su yi gaugawa su tattauna da kowa yanzu lokaci ya fara kurewa amma dai mu dai nan from patriotic ba a cewa mu muka tsaye da wannan mota mai tahiya wajen gyara a nasu bangare jam'iyyun adawa na kawancen fdr waɗanda tun tashin farko suka kauracewa dukkan wani shirye-shiryen zaɓe sun gargaɗi gargaɗi tawagar ta masu shiga tsakani cewa ta daina wahalar da kanta akan wannan batu muddin ba za a sake komawa kan tsohon kundin zaɓe ba matsalar da kakakin wannan kawance annabi sumaila ya ce ba mai iya magance ta face shugaba isu Muhammadu. wata zawa suka yi mun ga musu magana mu ce musu ku bakin gwamnati ne abin da gwamnati take so zo ku ba abin da kasa take so ba mu kuma abin da kasa take so shine zan mi muna so ka kaga ku ai zabe tsakanin da Allah wanda Allah ba eh, sa ya ci zaben shi ba. Bayan da kuka nuna rashin gamsuwa akan yadda yadda aikin na OYF e ke gudana me me tawagar ta OYF e ta ce da ku. Su soke da karhi da yaji mu yarda da wannan kwarkin shi kuma wannan kundin zaben yana da matsaloli da diyawa wanda mu in muka da shi in muka yi zabe mun haɗi yau taron da muka yi da su daga yau mu ka kasa ƙara zawa su kama zancen kwada electoral kasa ƙara zawa su kama zancen su ni su yi zaman su su bar mu furulonkin kasashe dan kasa mu mun gyara abun mu tsakanin mu kenan akwai yiwuwar abun a sasanta a nan cikin gida akwai sosai ana akwai ni sosai ne a sasanta ba wane ne zai shiga tsakani a nan cikin gida shi wanda ba a san shugaban kasar shi ne ya kamata ya kira kwamitin rishaji na aiko kwamitin rishaji ba jam'iyyu masu mulki zuwa hukumomin jamhuriyar Nijar sun sha nana ta cewa ba su da wata manufa a game da gyaran huskar da majalisar dokokin kasa ta yi wa kundin zaɓe a watannin baya ballantana su haɗa kai da hukumar zaɓe don shirya wani abin da ya saba wa doka sai dai 'yan adawa sun kafe a kan bakansu cewa hukumar ta seni 'yar amshin shatan gwamnati ce bisa la'akari da yadda masu linjaye ke da wakilai goma daga cikin mambobi sha uku na wannan hukuma a yammacin wannan laraba ne jami'an na ke sa ran ganawa da kawancen jam'iyyun da ke mulkin nijar dalili kenan da jagoran tawagar roberto su ya ce ba zai ce wani abu a halin yanzu ba saboda haka a jira rahoton da tawagar za ta fitar a ƙarshen wannan ziyara da ke kammala a gobe alhamis in ji shi sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger